mu dai um, ina son yi magana akan akan wani bidiyo na da aka sa a youtube ina ga ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba sun kira ni don allah i'm not a prostitute ni ba karuwa ba ce abin da ya sa kuka ji na ce in za a kira ni for business a kira ni for business is that ina sai da magani ina sai da maganin mata ina sai da magungunan maza na ƙara abubuwa shine abin da nake that's why nace if somebody want to call me she just call me for business eh na yadda da masu kira su gaisuwa na yadda da masu kira samun albarka na kuma yadda da masu kira su zage ni da duk text messages abinda nace ba na so shine kiran dare sannan kuma har yau har gobe na san ba za ku daina ba kun gani din na ce ba na son kiran dare me za ka kana kira na sha ɗaya da rabi sha biyun dare karfe biyun dare gaskiya bai dace ba so maganar business da na ba wai wani abu ba ne magana ne akan magungunan mata da nake sayarwa da na maza to mata mutanenmu gashi na fito mana da wani magani kun gan shi kala biyu ana kiran shi ice cream din mata hmm. ba dai zaki ba Ina nake da zaki nan haka nake kara wata zaki kawai ki zaki ka zaƙi mhm, ki daɗi a san akwai mazan da suke cewa wai sun fi mata daɗi wai an musu kaciya da zuma <laughs> to ba haka bari ga ice cream ɗin mata ice cream ɗin mata kenan yana ƙara ni'ima yana tightening mace sannan yana ƙara daɗi